العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد يورا انا لتنين منا بيار ga رمضان 1436 yau kuma muna 22 ga watan 6 shekara ta 2015 miladiya a masallacin a masallacin lamba 36 a Bonny Street a wannan gari na port harcourt a jihar rivers a Najeriya, karatunmu na azumi da muka fara yau za mu zama na biyar kenan darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am aya ta ɗari da arba'in da ɗaya to a aya ta ɗari da arba'in da ɗaya muke ta nazari muna fitar da hukunce-hukunce da hikimomin da ke cikinsu ko cikinta mun kai ga bayyana nau'o'i na kira'ar da ke tattare da wasu kalmomi a cikin wannan aya muftalifan hukuru kulumin zamani wa haka haqqahu yawma hasari wannan su ne harfai da mun faɗa mun faɗi ma'anarsu mun ba da dalili da yasa ake furta su a irin abin da muka faɗa idan ba manta ba a jiya muna faɗar hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance dabino da zaitun da rumman bayan suna cikin jerin gwanan abin da Allah subhanahu wata'ala ya fitar na tsirrai daga cikin gonaki ma'arishatin wa gaira ma'arishatin mun faɗi dabino wanda alhamdulillah daga jiya wanda bai san mahimmanci da biyu ba bai san amfanin sa ba to yanzu zai kara musu da dalilu kuma da sa da karfi wata magana ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta shafi da biyu za ka kara musu ta da ka ba mahimmanci. to sai azzaitun ubangiji ya ce wazzaituna wal rumman kuma Allah ya fitar muku da zaitun da rumman bayan kuma yana cikin jannatin ma'abusha su na gaira ma'abusha wataƙila shi ma zaitun saboda yana da matsayi da daraja a musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce cewa Allahu min samawati Allahu suratul nur bayan ya yi bayani a kan abin da ya shafi aure ya kuma faɗaitar sai ce walaqad anzalna mu bayyana ta kuma matsala ku fa sani a cikin al'kur'an nan mun sauka muku da ayoyi dalla dalla daki daki masu bayani wa matsala kuma sa'an nan mun saukar muku da misalai iri daban-daban da juya zance kala-kala kowa akwai irin abin da yake sha'awa in ya karanta alqur'ani ya samu kuma mun ba ku tarihi da labarai na waɗanda suka shuɗe kafin kuma da wa'azi ga masu takawa masu jin tsoron Allah wani Allah shi ne Allah abin bauta wanda ba wanda ya cancanta a bauta wanda sai shi kaɗai nuru samawati wanda Allah shi ne hasken sammai gabaki daya ma'ana shi ne haskaka sammai kuma sa'an nan ne hasken sammai inda da kuma shi ke ba da haske a sama da ƙasa da aka annuru na ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da suka tabbata sannan hijabun sama kuma haske ne hijabun nur makar nuri kwatankwacin hasken ubangiji subhanahu wa ta'ala kamishkati wato kamar alduki ne in an ce alduki shine wani ɗan rami da ake mai kama da taga wanda ba shi da kofa a waje a cikin daji domin ajiye fitila fi hanis bamu alkukin an saka fitila a ciki da haka in ka shigo ɗaki ba inda kake gani da haske sai alkuki saboda triangle ne ba yi da haka structure yana da shan banta ya fito da hasko to don haka za ka iya hango kwanonin nasa guda uku ga fitila a ciki ka zai cika da haske ko to a misbahu ita kuma fitila da fi su an sa ta a cikin karo kamar gina kenan al-sujadu shi kuma karau din da gilas din da annaha kawkabu ba irin ordinary gilas bane hasken da yake bayarwa kamar hasken tauraro kuma shi ma tauraron yukatu min shajaratin da za a kunna shi a wata bishiya mubarakatin mai albarka wace bishiya ce mai albarka zaitunatin ta zaitun kaga bishiyar zaitun Allah ya bada misali ta. wanda yanzu ba magana muke a kan analysis na misalin ba muna so ku fitar da sunan bishiyar da kuma yadda Allah ya kwalifani ta da cewa mai albarka ne mubarakatin zaituna la ce. kuma la karfiya da ta tsakiyar gona ita duk ba za a ce ta yi ɓangaren gabas ba a ce hasken a gabas ba kuma za a ce ta yi bangaren yamma ba a ce hasken a yanzu. to ita bishiyar zaitunin ma kawai ya kada zai tuhayi biyu hasken ta kadai hasken bishiyar shi kadai ma yana iya kunna maka wuta wa laulan tamsar suna ko da ba sa a sauka wuta kaga nurun alamun ga hasken zaituni da kuma hasken fitilar da take jikin karaukun da shi kuma yake kan alkuki wanda yake akwai haske a to a muhallin shayi an shi ne ubangiji ya sifanta ta da bishiya mai albarka ya sifanta ta da haske wanda yawanci kuma an kaji an faɗa haske akwai alheri a cikin sannan kuma bayan nan ubangiji sa Allah da cikin suratul mu'minin suratul mu'minun yake cewa sama'i ma'a saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon abin da kasa take bukata gwargwadon abin da mutane suke bukata iya gangar da ake saukarwa ta ruwa iya wacce za ta amfani da shi rago kuma sai gangare ya bi kwatoci ya bi gwalalu gwalalu ya bada teku wanda kasa za ta zuba kuma ta zuba domin haka wanda ya fi karfin ku zai ke halakar da ku domin ana azabtar da mutane da ruwa na'am naku bil ardi sai muka sa shi mishi cikin kasa domin ya zanto kasa ta adana shi kai shuka sai ku je ku samu ruwa Allah ya ce ina inna ala da hadin bi mu fa la qadirun muna da iko mun ga dama mu dauke ruwa ko mu dauke ruwa amma duk da haka ba an sha'ana la kulli jannati da ruwan sai muka yi gonaki kaga an sake da maka irin abin da ya zo a cikin sultan an ko mun mm-hmm. yi nasiri gonakin akwai na dabino kaga an ma aka ce jannatin ma'rushatin dabino ya shiga ciki amma an sake maimaita shi wa anabi da kuma inabai lakum fiha fawakih wanda a cikin kuma gonaki za ku samu kayan marmari da yawa kalbira masu yawa wa min hata kuma kun sani ba kuna ci daga wannan kayan marmari? wa shajaratan kuma Allah ya fitar muku da wata bishiya ita ma tana cikin jannati na amma saboda muhimmancin ta sai aka ware ta takhruju min turi sina wacce ko min turi sina a tara al al-hudi da wani sa takhruju min turi sina wanda kun san ta ana fito ana zuwa a yi odar ta daga turi sina tana fitowa daga turi sina na'am bitu bi ko ta mutu bi da an karanta in ta tashi tana fitowa da mai sai ku matse a cikin ta ku samu mai sannan kuma kwallon nata da ganyen kuka yi sarrafa shi ku yi miya idan kuka ɗau gurasa ko kuma tu sai ku soma a cikin miya sai zama ta zama sirri lil akilina tare da wannan abin da za ka ci domin ka tashi ci ka daɗi kaga an ɗau lokaci ana ta bayani kafin ma da za a iya ce maka zaitun amma dan a gaya maka mahimmanci sai a gaya maka sifar ka kawai an san ka gane ko ce shi kaga an ubangiji subhanahu wataala ya farzanta sai tuni saboda mahimmancin ta da matsayinta hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sunan ibn majah daga sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kullu zaitun ku dinga cin zaitun waddahu bihi kuma ku dinga shafa shi a ku a matsayin mai fa innahu min shajaratin mubarakatin domin zaituni an samar da shi ne daga wata bishiya mai albarka da haka za ka tara bishiyoyi gaba ɗaya a ce wacce ce shugabar bishiyoyi wacce aka sifanta da albarka ƙarar a cikin alƙur'ani sai ka ce ita ce bishiyar zaituni amma akwai hadisai da aka rawaito wanda ba su tabbata ba na karya ne kun san abu ya cika daraja to kuma da wuya maka da an kewaye shi da kare kai ba haka zalika in ya cika muni ma sai ka da ana ta faɗan kare kai game da shi wai an cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni'mat siwa ku zaitun madan da karan aswaki inda aka karye shi daga cikin bishiyar zaituni min shajaratin mubarakatin daga bishiya wacce take mai albarka yutayyibul fama yana kamsa baki ya gyara bakin mutum wa yurhibu al-kufara sannan idan mutum yana da matsala a haƙorinsa da rani a kan dasashinsa to wato zaituni yana gyara masa shi wa huwa siwaki nima da shi nake yin wasu wa suwakul anbiya qabli kuma duk annabawan da suka zo kafina ma da shi suke yin aswaki wannan hadisin akwai shi a cikin hilyatul auliya ta abu nu'aym an asfahani ah, da kuma mu'jam al-tabarani al-awsat to amma hadisi ne mawdu'i wanda bai halatta a danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai dai dan a faɗi cewa bai inganta ba sannan akwai hadisin da imam al-tabarani ya rawaito shi ma dai daga abu nu'aym da shi da abu nu'aym daga uqbah ibn amir cewa wai manzo Allah sana cewa alaikum bi hadhihi shajarati mubaraka kun ga na mu ku da wannan bishiya mai albarka zai azzaitu man ne kenan dawo bi ku dinga yin magani da shi fa innahu masahha fa innahu masahati min al-basu domin maganin ta ne amma Wani hadisin maudu'i ne shekul albani ya ce maudu'i ne kamar da yake cikin sittatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa a asayi fil umma to amma fa wajibi ne da gobe ya tabbatar da cewa an sarrafa zaituni yana maganin basa da nau'o'insa daban-daban ah, ra'ayin ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama akan hadisin da aka rawaito shi na karya wannan hadisin karya ne amma akwai ba su cikin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi yana da cikin cututtuka da suke addabar al'umma ya ra'ayi ibn qayyim yace idan aka rawaito hadisi da ya shafi magani ko kawar da wani abu da shika kuma sai zama hadisin mawdu'i ne amma kuma aka jarraba abin da yake cikin hadisin aka ga yayi to ya halatta a yi aiki da abin amma ba tare da an yi itikadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi tunda al'amarin magani baya buƙatar a ce dole sai ka tsaya an sifanta maka yadda za ka yi daidai idan su ya zo aka sifanta yadda za ka yi to sai kai kawai abin da za ka iya yi a magani shi ne abin da aka hana ka yi wannan wajibi ne shi sa yi ya ba da labari ma yace hadisin da aka rawaito cewa mawdu'i ne hadisi ibn jawzi ya a cikin mawdu'at da wasu cewa idan gobara ta tashi aka yi kiran sallah tana mutuwa wani hadisin ƙarya ne za su suna da faɗa ba ya ce amma shi ya gani da za a dimashka gobara ta tashi a wani waje ganga-ganga tana ce aka kiran sallah tana da da aka tabbata cewa zaitun yana maganin batir kaga za a iya jarrabawa ke shi zaitun shi ma kala-kala ne mukhtalifun muktalifan hukumi shi ma da yake baya ba iri daban daban ko yanzu ka je ka kanti za ka siyo shi wanda ake zuba a falaba za ga akwai koren zaituni za kuma ka ga akwai wato green yellow eh akwai yellow akwai green kowannen su za ka gani kuma kowanne idan ka tabbai masana tabbai za su gaya maka shi da amfaninsa da sauransu ah, kaɗan daga cikin nau'o'insa akwai nau'in da ake ce masa al tufani wanda yana ɗaya daga cikin nau'o'in da ake samun su a yankin misra wanda suna misra ta daga cikin ƙasashen da suke producing din zaitun akwai kuma wanda ake kiransa da suna ashami wanda ake zuwa shi daga yankin siriya sannan kuma akwai al-makassi sannan kuma akwai alhamdu wanda yake da ɗan tsamin sannan kuma akwai alwatsi shi ma nufi ne na zai cikin akwai almaraki da sauransu to birjinta shi kuma zai tuni yana da matuƙar fa'ida ga mutum kamar yadda muka faɗi wasu daga cikin fa'idojin dalilin a jiya ina ganin babu dalili shi ma zai tunin a wasu daga cikin fa'idojin sau da ubangiji subhanahu wata'ala ya warkar da mu daga cikin wa'ansu daga wa'ansu cututtukan da suke damu mu wanda wataƙila sanadiyar su wannan shi zai tuni mu samu waraka daga cikin abubuwan da ke taimakawa yake warkarwa na rashin lafiya an ce da wuya ka samu wata rashin lafiya da in an sarrafa man zaitun ba za a warke daga ita ba da wahala daga ciki akwai cutar yawan ciba yana taimakawa wajen tsabtace wannan mutum nauyin mutum akwai sigar da su likitoci suke bayarwa masana su ce idan aka sarrafa zaituni ta kaza da kaza ta zai yi maganin kaza kun sa abin da sa bana faɗa sigar saboda wannan fanni ne wanda yake akwai kwararru a bangaren je aiki da kawai da ko abin da suke faɗa wataƙila ni ma ina so in sani sai dai in so in karanta to idan aka gaya maka kai kuma kokari za ka kaje ka bincika ka samu masana ƙwararru da abin ya dame su wanda ko dai suke da interest akan abin ko da su ba ba professionals bane abin amma suna da interest akai kuma su iya ko kuma ka je ka bincika ka kanka yanzu babu abin da za ka rasa a intanet za ka samu groups na ƙwararrun likitoci wa'anda su aikin su kawai idan abu ya taso irin wani da fasaha magunguna suna ba da shawara kuma suna faɗar yadda ya kamata a yi da kuma yadda za a iya samun lafiya daga irin wannan abubuwa misalin kuma bayan yana maganin irin hasa abin da ya kira hatasiya kamar alaji kamar da muka faɗa cewa da bino shi ma yana maganin alaji sannan kuma yana gyara fata yana kuma tsirar da gashi wanda da yawa daga mayuka da ake yi wanda suke fito da gashi an haɗa su da saitu kuma yana maganin ciwo musamman ciwon da zafi ya taru a ƙarƙashin cikin fata kamar kuna ko kurjewa ko wani abu makamancin haka sa'an kuma yana maganin ciwon kunne shi zaituni sa'an kuma da yawa daga cikin cututtukan da aljanu suke sawa zaitun yana maganin su da sauran abubuwan da an ambatar su a nan zai yi yawa alamun da shi ne zai tuniya da irin su bishiyoyi masu albarka wanda hajji ya zo da batun albarka su da kuma irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kada da ciki wanda zai tuna da kuma zai tuni wani rumma da kuma rumma watakila a cikin wani abubuwan rumman shi ne zai iya zama mana bako wanda yana daga cikin fushi, da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗe shi a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani kuma ya gaya mana cewa yana ɗaya daga cikin abincin gidan aljanna kamar Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake faɗa a cikin suratul rahman فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان cikin aljanna mataki na biyu ta yan ya yi. a cikin su akwai baki hannu kayan marmari ya ƴaƴan itaciya ya yawa shi kenan an gama to amma saboda muhimmancin wasu daga cikin sai aka kare fitar da su sai aka kai wa nakhli wa nakhlu mm-hmm. akwai dabino ma ba a ciki wa rumman akwai rumman saboda Allah ya wa ta'ala ya san laraba da ake magana da su akwai bayan dabino a ciki Ah, wanda su dai in dai ba da biyu ba da lafiya wata rana wani balarabar kauye ya zai ce ya rasulallah a na jannati tamu akwai da ne a aljanna ba za a ce kwarai makwa ya ce ya dafi na aljanna yake duba kauye sai aka yi magana irin tasu sai aka ce hal da baha abubakar da surar Babanga ya taɓa yanka kama a hausa sabbata sai a kira uban mutum ko ya ce babanka yadda ya tambaye shi ce babanka ya taɓa yanka ya taɓa yanka ɗan tauri ko ya yanka raƙuni ƙaramin raƙuni ya ce eh ya taɓa yanka sai ce da ya tashi ya cire tumbun da aka zo da kayan bai ba wa babar ka ta yi bai ba wa babar ka shi ya ce ya ba ta bai sai da shi ya ce ta yi guga da ake zuba ruwa a ciki to yadda gugan yake cika an zuba ruwan haka da ni a da ne yake jiwon na Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi da ni a aljanna ba irin na duniya ba shi yadda kake so haka za ka same shi ma'ana idan ka ce kana son dabino amma abin da yake cikin ka kuma madara ce sai ka ce dabino madara ba akwai ba kaza ba to akwai dabino madara ko ka ce dabino chocolate sai da ya ce shi a aljanna ma so yake ya fita ya a ya na da kansa ba so yake ya zo ba sai ya ga bishiyar dabina tsayin ta a aljanna ya kai daga ƙasa zuwa sama tafiyar shekara da biyu to in yaji yana so ya hau sai ya ga tsarin da matattakala ta fito steps sai ya hau sai ya je dab da inda dabinan yake sai kuma sai step ɗin ya tsaya amma kuma ba zai iya tsinko na ba sai dai ya kalle ya kamo zarbar dabina ya dawo kan sirri to in yi tsalle kamar ya kuka fiki ya tashi to da ya kama igiyar dabina tunda kamar tudu ne kalu to sai sirri ya sai kuma dabina sai sai dabina ya sai gashi ya kama dabino zai dawo sirri kuma ga sirrin ya tsinke ya dabina ya tsinke sirrin ya dauki to sai ya tafi tun daga sama kafin ya zo an kawo masa gadon sana'a da jami'a sai ya ji shi a aljanna dama akwai wani abu mai daɗi fadowa daga sama zuwa ƙasa sai gama fadowa daga daga sama zuwa ƙasa ya fi cin dabinan daɗi Allah ya kama amin sai sa da karim Allah ya san sana ya ce ya fi aka rahman lafi rafiqatan bal anti ghaliyatin ala al-islam yace ke wannan abada Allah ya bijiro da ita da ita ba da arha arhaka tsadani da ke da duk wanda yake mai kasala ya fi al'akar rahman aina al-mushri fa laqad urdi bi aykar al-asman ga kana an kawo ta da kudi arha kuma an kana so za ka siya ya fi al'akar rahman laysa yanalu hasil alf illa wahid lam nani ga an kawo sa a cikin mutum dubu mutum ɗaya za a siyarwa kawai shi ta Allah ya ji alamun shan mirul aljanna hadisi samu zubin zai a cikin ku ba za a samu wanda zai zage da ke samu a aljanna da Allah ya samu nashi to rumman yana daga cikin ‘ya'yan itaciya na aljanna asalin ka kuma ya yana daga cikin ‘ya'yan itaciya sannan kuma ana samun sa a yankin gabas ta tsakiya musamman a yankin asbahan kamar iran da kasashen da suke kusa da ita kamar kuma spain ana samun sa a spain a hispania. da kuma kasashen turai wanda suke kusa da spain sabon kuma ana samun ta a wasu kasashen cikin kasashen larabawa a dai ba ku shi ana in ka gan shi ku tafiya ke yi abin da yake cikin sa yana kunshe da wato yana cikin ɗayan itaciyar da Allah ya azanta su da ruwa a ciki wanda kusan kwantant na ruwa a cikinka ya kai kusan 84% na nauyin nauyin na wazarin ba to abin da yake ruwa ne wanda in ka ci zai iya zame maka ruwa a jikinka ya maka irin amfani da abubuwa masu ruwa suke yi sannan kuma akwai kusan 3% na nauyinsa yana kunshe da proteins kuma kowa kun san dai proteins da kuma yadda suke ah, sannan kuma 10% shi kuma shuga ne sa'annan kuma akwai lemon wanda shi kuma ya kai 1% sai kuma harkice da nau'o'in abubuwa na abinci da suke iya gina jikin mutum ke 2% wannan shi ne abin da shi man galibi ne ke kunsa kwallo guda ɗaya ke wanda kuma kowanne Allah ne ya halice shi a lokaci ɗaya kuma sai ka sa guda nawa a bakin ka ka san ka sa yana da fa'idoji da yawa yana taimakawa wajen rage yawan cholesterol uh, wanda cholesterol kuma shi ne ke sabbaba cutar suga kamar yadda muka sani a cikin jinin mutum uh, <clears throat> yadda yana rage wannan adadi da nisba da cholesterol wanda zai cutar da mutum sannan kuma yana taimakawa wajen rage cututtukan da suke samun suke affected na zuciyar mutum da kuma cututtukan da suke hana jini gudana a jikin mutum sannan kuma yana maganin daskarewar jini da wanda suke fama da cutar a daskarewar jini cutar sikila sannan kuma yana da abubuwa da suke ba da immunity suke ba da tsaro da lafiyar mutum kun san a cikin mutum duk ba abin da yake da amfani a cikin mutum irin jini domin adadin jinin da yake cikin mutum da kuma irin taimakon da yake bashi da tallafi idan babu shi babu mutum kuma bincike na zamani ya tabbatar da cewa rayuwar gaba ɗaya tana cikin jini domin jini shi jini ɗuban jini ai kunshe yake da abin abin da ake kiransa da larabci alhalaya su kuma halaya in su ne da turanci ake kiran su akwai alhalayan habba white cells akwai alhalayan baiba red cells wanda a cikin ɗaya daga cikin su ake samun antibodies da suke ba wa jiki kariya sa'annan kuma akwai blood akwai plasma wanda su ma kowane da wazifarsa a cikin ɗan adam wanda tun lokacin da ake halittar mutum farkon abin da yake fara functioning a tare da mutum kafin a gina shi ne cells domin tun daga lokacin da ya bar mani ba mani shi ba cells ne shi chromosomes sai alhayawanatul manawiyya haka ake cin su da larabci iya tsakaninsa da inda aka dasa shi inda aka girka shi tukunya da ake girka shi daga nan zai tashi da kuma mahaifar da take haihuwa kun sa akwai mahaifa akwai mahaifar da take haihuwa akwai uterus akwai placenta to tafiyar da yake kusan kusan tafiyar tsawon da ya kai mita biyar zuwa inda zai je nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi suna qararul maki wanda da ila kadirin ma'lum zuwa wani lokaci da Allah ya iyakance masa a wurin to daga nan yana yi yana yana gifta waɗansu matakai daban-daban wanda daga cikin matakan yana zama wani abu da ake kiransa a tuta tuta ɗin kamar wani abu ne da ake kiransa mulberry an san blackberry strawberry to akwai mulberry wanda kafin ya zama tuta ɗin yana zama wani blastula sannan daga nan ya zama morula to a wannan yanayin nasa na morula a tuta shine yake rubewa ya dinga rabuwa daga daga biyu ya bari ya zama hudu ya zama takwas ya zama goma sha shida ya zama arba'in da biyu haka ne ta kai a haka sai ya zama millions of cells to wannan millions of cells in yanzu mutum ya fara wanda daga nan ne Allah yake canza shi nufa fatar sun mai kuna ala fatar sun mai kuna mudura duk gaba da sun kwana da a ashirin kamar da ibn rajab ya tabbatar a hudu wani hikam wanda ko bincike na yau da na zamani ya tabbatar da haka to wannan tafsirin su ne suke su ba da kudi wasu su ba da kaza sannan sai Allah ya zo da kashi ya sa mala'ika ya zo da gina kashin ya yi fashin ɗin mutum a zanen ɗinsa sai kuma a sanya masa rayuwa bayan kwana ɗari da ashirin ya ci gaba da rayuwa to tun daga lokacin zuciya take aiki da abubuwa ga baki daya da aka aka halitta aka gina mutum to daga cikin abubuwan da suka fi kowanne komai da a cikin mutum akwai sa wanda a cikin kwayoyin halitta kwayoyin rayuwa suke wanda kuma kowane ɗaya daga cikin kwayoyin rayuwa nan Allah yana sanar da su wanda kuma kamar yadda bincike na likitanci ke tabbatarwa shine mutum ɗaya matsakaicin mutum yana da abin da bai gaza na biliyan ɗari tara na kwayoyin rayuwa a sa. wanda a tsakankanin kowane minti ɗaya kana kashe karar da kusan miliyan ɗari da ashirin amma kafin su ƙare kuma Allah ya halicci wanda za su mai rubutun suna tafiya su yi wasu ya sa Allah ya ce ku duba kan mana ba za ku yi nazari ba wa fi anfusikum to sa'annan kuma shi har yanzu man yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kunshe da kamar da muka faɗa ba da kariya yana ba da immunity ko kuma ƙwayoyin halittar da suke iya kare mutum daga kamuwa daga kansa ita kuma kansa kowace immunity don san akwai kansa ta abubuwa da yawa akwai kansa ta nono akwai kansa ta jini akwai kansa ta kaza akwai kansa ta kaza to duk wani nau'i na saraban wanda bincike ya tabbatar da cewa irin abin da ya kunsa na na na na wanda yake cikin sanatar yana taimakawa wajen magani ta irin wannan kansar ne sannan daga cikin fa'idojinsa yana karfafa kashin mutum duk mutumin da yake yawan amfani da rumman za ka gan shi kashinsa za a yana da lafiya kuma yana da nishadi sannan kuma bayan nan abu ne na marmari kuma da sha'awa wanda yana taimaka mutum wajen cin abinci yana ɗaya da cikin abubuwan da suke ake kira su da suna abubuwan da suke buɗe sha'awar cin abinci a fatayin sannan kuma akwai bincike da aka gudanar na musamman akan rawar da rumman yake takawa wajen taimakawa macen da take da ciki kamar da kuka faɗa game da dabino shi ma yana taimakawa wajen wato ainihin abin da ya shafi harkar ciki sannan kuma akwai fa'idoji da yawa wanda ɗan takaitaccen lokacin nan ba zai bari ba a ce Muhammad sannan bayan nan yana taimakawa maza ba dai sai na faɗa ba an gane sannan kuma bayan nan shi ma kamar yadda zaitun yake taimakawa wajen gyara gashi da fito da gashi shi ma yawan cin sa yana taimakawa wajen gyara gashi da fito da gashi to shi zaitun yana da bawo wanda sai an fasa bawon shi ke fitowa to wannan din wannan bawon nasa shi ma yana da fa'idoji da yawa yana taimakawa wajen tsaftace ciki da kuma dukkan wani ciwo da yake iya samun ciki wanda a ciki har ta cuta alkurha ke nan wata ciki faruwa sakamakon jambo da mutum ke samu masu cikinsa saboda gudun eh, al'asabiyya wannan gaskiyar jisun da ke gida a kan hancin da babu abinci a cikinsa kuma ya kamata ya zama akwai abinci to ana nan sai wajen ya yi har yadda mutunta to zaitun ne a rumman yana da yadda cikin bawon rumman ɗin wato idan aka sha shi da nuna kamar yadda su masana suka faɗa yana taimakawa kwarai da gaske wajen tafiyar da wannan cutar ta kwamsa wannan da abubuwan da na faɗa na na ciro su ne daga abubuwan da masana ƙwararru musamman waɗanda suka san ƙur'ani da sunna kuma suka san kimiyya da fasaha da zamani suka rubuta duk in ka koma cikin intanet za ka samu su wani reliable ne wani kuma da san fara reliable sosai to sai ka bincika ka zaɓi wanda ka tabbatar da cewa yana da lafi kuma da bayanai wanda suke da tabbatar da gaskiyar abu muri abin da muke cewa shi ne duka wayannan abubuwan suna ƙara tabbatar mana da cewa lallai Allah shi ya halitta kuma shi kaɗai ya kamata a wa kuma shi kaɗai ya san abin da halitta take buƙata kuma dukkan abin da ya faɗa a cikin littafin sa gaskiya ne kuma babu wani abu da za ka gani a cikin alƙur'ani sawa'un na jerin kalmomin alqur'ani ko na ma'anar ko na zunzurutun hikimar da ke cikin alqur'ani wanda ba shi da dalili sai dai wata kila mun san dalilin ko ba mu sani amma tsayawa da kalailaita ma'anar abubuwan da bin su daki daki yana ƙara taimaka maka wajen tunanin alqur'ani domin yanzu duk lokacin da aka ranto a sha nasi ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nahla za ka ga an fitar da dabino kai kaɗai za ka wannan sanin an fitar da dabino daga cikin jerin abubuwan da da yana cikin su kamar yanzu misali a zuwa ce kai ne kana da 'ya'ya guda biyar sai ka sai ka ce duka na guda biyar misali mutum ne 'ya'yansa guda biyar sun mutu sai ya ce maka duka 'ya'yan nan guda biyar sun mutu har da zai wanda shi ma zai is one of this of, of the five me zai ne zai nuna maka da mai da laifi ne kamar dai laifin yana da wata wani abu a zuciyarsa ko na su ko na wani abu makanta haka nan dai ba da sai ce ƴaƴansa biyar sun mutu amma da ce har da zai biya nuna maka kamar shi inda za a daga kasa ɗan rabu sun mutu zai bi da mutu ba da ba haka ba haka ne ko a salo na magana to to haka aka yi nan zara'a تشريف ملكي مختلفا اكله ولا ابن سي وان اي تاشيا يا شابن بن اكلا يا شابن بن ادندن والزيتون هذا الزيتون ما بين ادين سن جنات ما وشاك ما ما وشاك والرمان متشابها وغير متشابه حلول الثمن اذا اثمر واتوا حقه يوم حصادي يوم حسابي sai matsala ta kusa da karshe a ƙarƙashin wannan ayar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi ku ci daga ƴaƴan itaciya ta sa idza asmara idan ya fitar da ƴaƴan itaciya daga ƴaƴan itaciya ne ke min samari ƴaƴan itaciyarsa shi wannan lamirin sunan yana koma zuwa gari sai ka kalla sosai me aka faɗa a ƙarshe kafin a ce kudurin zamani kaga ta aka ce abubuwan da aka faɗa na ɗaya jannatin ma'arusha kaga in su ake nufi sai dai a ce daga 'ya'yan itaciyarsu tun daga yawan ne wa ghairu ma'arusha an nakala da biyu za a iya cewa ku ci daga 'ya'yan itaciyarsa ana nufin da biyu wanzar a shuka ita ma za ki sami samari sai da ta yi samari ha sannan azzaituna da arumman sai malamai suka ce to wataƙila ana nufin rumman domin shi ne immediate object da aka faɗa kafin rumman kuma da amma ka'idar larabci tana cewa abdalil hudu, ila akar bi yawanci aka jero maka magana abubuwa da yawa to sai kuma aka komar da lamirin suna zuwa ga abu daya to a ƙa'ida kuma tantali yana koma zuwa ga nabar na ƙarshen ne misali ka ce zai ya je kasuwa ya siyo madara da gishiri da sukari da takalmi mai kyau mai kyan yana koma zuwa ga a ƙa'ida yana koma zuwa ga takalmi amma ta yi da zanto aka samu wani mai salo na magana ya ce ana dalilin da ya sa ai yana da amma in dai ba gwara ci da aiwa yana koma zuwa ga wannan ne to sai dai ko wanda dalili na balaga zai iya canja yanayin tsarin mutum to kun haka ne ku dubi samari ku ci daga ƴaƴan itaciyar ta shi rumani wa a atu yau ma asani ranar da za ku girbe shi kuma ku ba da haƙƙin Allah to ne kuma da dalilin ba sai malamai suka ce to ai dalilin da zai sa a ci daga zaituni daga maci zai sa a ci daga zaituni din da dabino da haka in sun shiga rassan to in ba su shiga rassan ba za su shiga kiyasan dan haka in an ce shi ka ai to ragowar ma za su kawo kudin su sa in kuma kaga dama ka ce min samari bi ai min samari zaitun wa min samari al-tamri wa min samari al-rumma shi kenan tabiya ta kare wa atu haqqahu sa'annan kuma ku ba da haƙƙinsa yau ma asali ranar da za ku yi to faɗin Allah wa adu haƙa hudun nan me haƙƙi idan aka ce haƙƙi shine abin da ya lalunta a kan mutum zuwa ga wani abu wanda idan bai yi shi ba Allah zai tambaye shi kuma za a iya kai ƙarar sanatun a duniya a ce don me yasa bai ba wannan shi ne haƙƙi shine turanci ake tsara ko akwai wani tsakanin haƙƙi da wajibi yawanci wajibi in mutum bai yi wajibinsa ba ya yi wa kansa ne ya cuci kansa amma ba lalle ne a kai shi a kan wajibinsa ba amma haƙƙi in ya sauya haƙƙi za a kai shi kara kamar misali yanzu dan mutum ya zama marobaci yana dafa abinci abincin yana kai shi baya ba mafarkarsa ya zalunce su amma shin haƙƙin su ne dole sai ya cire ya bayar wanda ta ce haƙƙin su ne to makwabci zai iya kai karar makwabcinsa akan yana jin ƙanshin nama ba a bashi wanda kuma suka ce a'a wajibin sa ne ya taimaka musu to wannan sai dai a bari Allah ya fatar masa amma dai gwamnati ba za ta zo ta ce dan ne kake dafa nama ba ka kai masa ba an gani da Allah ce wa atu haqqahu ubada haƙƙin Allah a cikin abin da kuka noma to ne haƙƙin Allah ne a nan an yi maganganu guda ne wasu suka ce abin da ake nufi da haƙƙin Allah shi ne zakka don haka ya wata da duk wanda ya yi noma ta kayan marmari da 'ya'yan itaciya to ya fitar da zakka domin ita ce haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan bai haka ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kama shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai ladabtar da shi ya hukunta shi irga shi a cikin waɗanda suka yi wa Allah jabbiyar su suka kishi wa Allah biyayya ibn al-jawzi Allah ya karanta da rama jamaluddin abu faraj abdurrahman ibn ali wanda ya rasu jira ta shekara ɗari biyar da sittin da bakwai a cikin littafin sa zabin mafi fi ilmin tafsir yake cewa وفي المراد في هذا الحق أظن أكيد في دوائات حقه كبار حقي يسمع عن ناس هذا وجود لك عن مالك لك عبد الله بن عباس لسعيد بن المسيب الستة الحسن البصري لطاووس بن كيسان اليماني لجابر بن زيد لكم محمد بن حنبل بن الحنفية سيدنا علي لقتالة بن دعامة بن قتالة السدوسي وإن جنب المغرب عشان da waɗansu su ma suka ce ai Allah yana nufin ku ba da janka dan haka ayar tana nan ake su tana aiki ah. duk wanda ya yi noma ya noma rumman ko ya noma dabino ko ya noma zaituni ko ya noma wani abu irin su a ranar da ya noma din lalle ya fitar da aikin Allah magana ta biyu kuma ya ce an samu daga mujahid ibn jaba wanda kun san kowa ya mujahid wanda sai da ya saukar Qur'ani su bakwai a gaban ya dan Abbas duk aya an zo kanta sai ya tsaya ya ce na soke Qur'ani su bakwai a gaban Abdullahi dan Abbas a wata ruwaya ma su 40 a gaban Abdullahi dan Abbas duk aya an zo sai na tambaye shi yaushe ta sauka a ina ta sauka a kan wa ta sauka me take yi da sanyi ta sauka ko da zafi manzo Allah yana gida ko yayi tafiya yana kwance ko yana zaune yana kan tudu ko yana kan gangare an shafe ta da wata ne ko ishi ta shafa wata me wannan kalmar da ke yace sai da na san alqur'ani tabbas a wannan abdullahi ibn abbas shi yasa imam ya yake cewa idza ja'aka tafsiru an mujahidi fa hasbuka bihi in dai ka zo karanta tafsiri kaga an ce mujahidi ya ce abin da ake nufi da kaza shine kaza to kan ma ka tsallake ka tsaya ka karba shi yasa imam bukhari a cikin sahih bukhari ya buɗe kitabun tafsiri yawanci ra'ayin imam bukhari da tafsiri da ya rawaito shi ta hanyar mujahid zuwa ga Allah ibn Abbas amma da haka wannan ba shi ke nuna ragowar za su iya faɗa ta yi wani sahabin ya faɗi sabanin nasa kuma na sahabin ne ne an gani a takaice yana cikin salaf ba na ne to da shi da abba ibn abi rabah wanda ana kirga shi a cikin shugabannin tabi'an duk duniya wanda yake kurdu ne cikinsa a shanye yake a ɗaya yake tafiya amma kuma Allah ya bashi albarka da rayuwa mai kyau wanda ka je karanta tarjama sa asiyar wa alamin bala sai kai kuka ka ji maganganun sa sai ka ya tuna auriya to da shi da mujahid suka ce a'a abinda Allah yake yi wa asu haqqahu ku bada ladan gani din da kali an san kala ko yau ma hasadi ranar da za mu girbi bana ba ka kake saboda ai ba dukkan fruits ne ake fitar da zakarsu wajibi ne in dai kai noma sai ka bar na kare in dai haka faɗa wannan magana wacce ce ta fi zama ta ɗan fi ƙarfi to sai mu karɓi maganganun guda Wani da suka ce wa an haka mu yau ma suka ce ai ya fi domin in muka faɗa haka shi kenan ba sai mun ce an shafa ayar ba wannan sai suka ce a'a wannan da Allah ya ce wa asu haqqahu ma hasadi a farkon al'amari ne da dole ne ce ka bar kare wanda za su talakawa su su kare amma daga baya da Allah ya saukar da ayar ta sai aka cire maganar da ya zama wanda ya ga dama ya bari to wanda bai bari ba kuma shi kenan suka ce muna ma da hujja suratul an'am ai na ka saukar da ita a makka a farko sun nan an gaya muku cewa kiya ce wannan da ijma'i fasiri malamai sun haɗu akan cewa a maka aka saukar da ita ita kuma zakka ba a wajen ta sai a madina to ya za a yi a tora wa mutane abin da bai zama wajibi ba yanzu da ke idan haka wannan ra'ayi shi ne bi. saboda ayoyin zakka daga baya suka zo da ba wani ayan na da mansuha ce an shafe ta da ayan zakka wani ayan zakka kuma tana nan a cikin suratul baqara wacce ta zakka kayan marmari kenan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa an fi kulli ma raham an fi kulli ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhraja lakum min al-ardh Allah ya ce ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi wanda yake na halal daddada kuma ku kusar da zakka daga cikin abin da muka kusar duk a kashi kasa da yaka abin da aka kautara a kashi kasa yana daga cikin abubuwan da ake bada da zakkarsu al-imam ibn kathir allah da rama isma'il ibn kathir abul fida al-damashqi sahib tafsir al-tin tafsir tafsir al-qur'an karkashin wannan aya yana karto daga ali ibn abi talha daga abdullahi ibn abbas allah ya kare da a gare shi ke annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, yake cewa fadin Allah wa atu haqqahu yawma hasadihi ma'ana ku ba da zakka Abdullahi dan Abbas ya kafe akan cewa zakka ake yi ta kayan marmari yawma yusalu wa yu'lamu tawfiqi ranar da za a zo a auna nawa aka samu nono nawa aka samu na dabino nawa aka samu dawa ah, eh, wannan tumu nawa aka samu na nono nawa aka samu jirgi nawa aka samu madina bi to a ranar kan bar wajen sai kun fitar da zakka haka da ka sahihu sai ma ya faɗa al-imam ahmad da abu dawud sun rawaito ta hanyar jarir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi umarni cewa a je dukkan abin da aka yanke aka yi sa in biyu ne in biyu ne in zaitu ne in rumman ne to a fitar da su au sukin minar tam in dai biyu ya kai wuce ki goma maza na su sarki aje aje a farko sannan a kawo sadakar da zakar a zo a rataye ta a masallaci wannan hadisin hadisi ne wanda ke sinadu jayi kamar da ibn da ya faɗa sai ka kasir sai ka hujja da wannan cewa ai kaci ce ma za su har ya faɗi ma adadin da za a je a sarko inda ka lani da ba za a ce wa mutane ga abin da za su bayar ba tunda ba za a ce da maka akan abin da alheri za ka yi kawai an karbo daga Tawus da Abu Sha'ba da Qatada da Hasan da Zahab kuma duk sun tafi akan wannan ibn kasir kamar yadda muka faɗa a baya wannan su ne ra'ayyuka guda biyu amma ra'ayin da ya fi zama raji wa ne inda Allah shi ne ra'ayin da aka rawaito da Isa Abdullahi bin Abbas cewa wannan ayar tana nufin a ba da tanka yau mahasaki ranar da za a yi girbe wannan wato amfanin gonar ko kuma ‘ya'yan itaciyar domin shi ya fi dacewa da abin da yake wajibi a musulunci wanda kuma haka ya kamata ya kasance don haka wa asu haka ku ba da zakka in ka fassara haƙƙin da zakka ku kayi daidai domin kana da wanda suka fassara haƙƙi da zakka kamar su Abdullahi ba su yau a hasari. to me ma'anar yau a ne? to a nan, a zahirin yau a hasari ranar da kuka sa za ku je ku nome muna misali yanzu mutum ne yana da dabinansa dabino ya ne to sai ka tambaye shi yaushe za a fitar da zakar dabino sai ya ce yaushe za ka yi saukar dabino sai ce in Allah ya nasa a yanzu goma ga watan a ranar goma ga watan August za ka yi saukar dabino to a ranar za ka fitar da zakka wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wannan ra'ayi da cikin ra'ayi kan malamai kenan ana fitar da zarkar roots ɗayan itaciya ranar da za a yi sauka ko ranar da za a girbe masara ce ran da za ku je ku girbe ta ku kare kararen nata ku tsinke to a ranar da ku wasu malaman suka ce a yau a hasadi ba ranar ne ranar kusan da zakka ba domin masu kunna ai a ranar ake saukewa ake sanya ta abu ko ake ɗaure ta to a lokacin kuma bai kai abin da za a iya bani shi ba domin sai an tabbatar da zai ci ko ba zai ba sai an kai shi tukuna in an kai shi inda za a kai shi aka tabbatar da cewa yanzu masarar an kwace an bar ta kala masu kala sun kale gaba daya wannan kuma wacce ta tsira ba a tare ta a hanya ba ba a samu matsala ba ta je rumbu ita ce kaza to ma'ana a nan sai abin ya kai inda zai kai kuna kamar ya kai mu sa'anan sai a zo a raba duk da hakkin Allah sa'anan kuma sai a zo a kai kuma karfin haka wasu kuma suka ce a yau ma hasali ai hina gudu salatihi a ranar da ka tabbatar da cewa wannan amfanin ya yi misali yanzu duk wanda ya shuka dabino ai ya akwai lokacin da dabinon ya kan fara fidda ya fara gago to in ya fara guda za a ce a da gino ba a cewa amma lokacin da ya fara fitar da ‘ya'yan dabinan a cikin jinkinsa. duk da haka su ma za su iya halaka ba ni za su iya cinyewa sai an tabbatar da cewa yanzu dabinan ya kai zuwa yanzu za a iya masa sauka za a iya sauke shi a ce to a je a tura masana su je su yi kiyasi sai su je su kirga jirgi nawa aka samu da dalilin sai su zo su gaya maka sai a rubuta sai ce to su sai ranar da za a sauke to tun a ranar sai ka ce yana da bibi kaza sai ka auna ka ga wannan ya kai lissafin da ake zarga in ya kai to tun a wajen za ka raba a takarda a rubuce kamar yadda ka san ana yin budget a rubuce kafin lokacin kafin ma a kama kuɗin a hannu sai an gama budget an yi da dandalin din budget da komai sannan sai kuma a zo a yi a kowa a tura masa abin da aka yi masa a location to haka ake zarga wannan ra'ayi kuma shi ya zama dai to amma saboda al'amarina rikicin da ke tattare da matsalar zakka ya kamata mu tattauna matsalar zakar da kuma ayan taciya to da farko dai zakka tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya wajabta mana duk wanda yake musulmi kuma in dai kai musulmi kuma kana da dukiyar da ta kai nisabin zakka misali kuma yana tabbata ne da abu biyu abu na farko dukiyar da kai wani amana abu na biyu kuma lokacin fitar da zarkai ne tunda akwai category da abubuwan da ake ba da su za mu faɗe su idan misali kuɗi ne sai shekara ta yi in shekara ta cika ko kuma dukiyar ta a barawar haka ta kai samun ta kai amount sun zarka ta lokacin za a fita mata zarka in gwandi an auna nauyinsa a bara ya kai kaza to yanzu kuma ga shi ga kima su sai a fitar da makana to haka zalika su ma kayan marmari da ta itaciya da abin da kasa take fitarwa ko ne akwai da Allah ya tsara musu wanda yake karin da ya ce ba ka da gangan to ya yi inkarin abin da dole sai a san shi addini ya fita daga addini musulunci ya zama kafin watan kursusa kamar wanda ya yi inkarin sallah ne da azumi da hajji da gangan baya cikin musulmi ya ce ai ba zakka wanda ma ya ce muku akwai zakka kawai yana wahalar da musulmi kun sa akwai masu haka wasu suna ganin abin da ake nufi da zakka kawai ka ke su sai ka ga mutum ke wannan kuskure ne kuma karyata Allah da manzansa ne kuma karyata Allah da manzansa kafirci wannan matsala ta farko ce matsala ta biyu waye ne zakka mutum ne musulmi sawabin ya balaga ko bai balaga domin ana yi wa yaro zarka daga cikin dukiyar da aka bar masa ita ita kuma zarka tana wajaba ne akan ainihin ma ba akan dimma ba kun sa akwai wani filosofi akwai dimma akwai ainihin ma in an ce dimma shine abu ya ce a wuyan mutum wanda in ya mutu to hukuncin ya tafi nan akwai ainihin ma kuma dukiyar kawai ake kallo haɗuwarta a waje guda to koma wani ke gadin sawa'un mai ita yana nan ko baya nan ya fitar ko bai fitar ba dai haƙƙi ya wajaba misali bashi yana wajaba akan dukiya ne ko yana wajaba akan wuyar da dukiya akan wuyar da dukiya yanzu misali da mutum zai je ci bashi miliyan ɗaya sai zai ɗauki miliyan ɗaya nan ya taɓa hanya zai je ya kai wannan miliyan ɗaya sai ya fashe su rige shi su su kwace ta kuma ba shi da wani kudin sai wannan bashin ya sauka daga kansa ko kuma yana yana dawa bashin ba akan dukiya yake ba a wuyar da dukiya amma yanzu san da zai tara kudinsa miliyan arba'in zai fitar da zakka watan da ya cika ya yi kalkilashin kenan sai bai su zo su karɓa miliyan arba'in ne zakkar ta ba saboda dama zakkar ba a kan zulmar sa take ba a kan dukiyar ta ce idan azzakatu wajibun ala aini mali wa ta ala zimma wannan fitar da dukiya ne sai fitar da me ake mutar da zakkar sa to abubuwan da ake fitar da kansu sun kasu kasu biyu akwai abin da nasi karare ya zo da bayanin cewa za a fitar masa da akwai abin da kuma malamai suka kalli nasi suka ga tun da aka ce wani da wani to ana gwada mana wani ma ya shigo wani ma ya shigo suka faɗi kuma da su to kasuwarcin da ake fitar musu da zakka guda biyar abu na farko resources zinariya da azurfa an nasanta su an faɗa kamar yadda yake cikin hadisin azabu wal wancan hadisin na zakka hadisin gubaya ibn sa'ad Allah ya rika da shi shi ne ko to na biyu ana sai ka ci gwani da kayan abinci ko abin da ƙasa ta fita. da abin da ka sa shi ko za ka iya kasa su kashi akwai abinci wanda a cikin abinci manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi hitta wani har nau'i ne na hatsi ya kuma faɗi sha'ir sa'annan abu ne biyu kuma a ƙarƙashin abin da ka sa ta fitar na na kayan na tsirrai akwai 'ya'yan itaciya wanda su ba noman su ake ba kamar dabino da zai da zabi zabi shi ne busasshen yanayi kun ga mun gama da ɓangaren resources mun gama da ɓangaren abin da ya fito daga ƙasa na zarrai ko sai ɓangare na na na na na ƙarshe shi ne wato mai wanda shi akwai saɓani a kansa saɓani babba abin da kuma nassi ƙarara sai fito ya faɗi sunansa ba amma dai an fahimta daga nan cewa shi ma ana ba su zarka akwai kada ko abin kuɗi wanda ake jiya shi sannan kuma akwai kuɗi na takarda not waɗanda asalinsu ana gina su akan ma'anar kuɗin da shi ne ajiye a bankin duniya masa take hawa su sauka wanda da shi ake ana fassara dala da shi ana fassara euro da shi ana fassara pound da shi ana fassara saifa da naira da jinai da ragowar kuɗaɗe da muka sani da ana fassara su da wannan kuɗin wanda shi ba a ganin sa kawai kima ce da shi da daraja idan muka ɗauko ma'adanai al-zahab wal fidda zinariya da azurfa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi umarni da cewa duk wanda yake da zinariya da wanda yake da azurfa ya fitar da zakarsu wanda malamai sun a kan zinariya da azurfa wasu ake fitarwa da zakka shin wacce aka siya domin sawa ko wacce aka siya domin amfani wannan insha Allah sai kun zo suratul tauba sa'annan ne za ku samu bayani cikakke a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala ne ya yi da ba wannan kawai sai dai ishara a yi zuwa ga abin domin mu kara tabbatar da ma'anar asirinci a kuma mu ɗan samu ilimi in ba ku taɓa samu ba to azzahu fi fitati abu hanifa ya taɓa akan cewa in dai an siya dan ado to ba za a yi maka zakka ba ba za a ba da zakka ba za a ba da zakka a cikin wannan dukiyar ba idan kuma an siya ne domin adana kuɗi da kadara wannan dole za a fitar da zakka su kuma malikiya da shafi'iyya da kanadila su kuma suka ce a hau wacce aka siya don ado ɗin ma shekara sai an fitar da kima ta zakka wanda ba za a Allah sallama ya haɗu kuma yadda zakkar ke. to sa'adun sai dabbobi na manta a can sama ban faɗa muku dabbobi wasu ma dabbobi ana fitar musu da zakka dabbobin kuma da aka yi a kan fitan musu da zakka su ne raƙuma da shanu da awaki da tumaki na gida ba na dawa ba wanda ko mutum ya mallake su ba na wasu ba wayannan dabbobin ana yi su ana fita musu da zakka raƙumi idan mutum yana da raƙumi ba za ka fitar da raƙumi zakka ba sai raƙuman ka sun kai biyar amma mai rakumi ɗaya da biyu da uku da hudu duk ba su a aka sama duk da kake da rakumi hudu to sai ka fitar da akuya guda ɗaya in shekara ta zamani. wanda yake da rakumi biyar da shida da bakwai eh, akwai biyar shida bakwai takwas tara goma har sai sun kai ashirin da hudu da mai biyar da ashirin da hudu dukkan su za su fitar da akuya ɗaya akuya kuma kowace in ka ɗauka ka bayar mai lafiya duk da ba ta gana wata za a iya kiwata ta idan suka kai ashirin da biyar to sun tashi daga akuya ɗaya sun koma saniya ko kuma rakuma eh, eh, rakuma suke cewa ibnatu makab taguwa kenan saboda kun san macen rakumi ta fi daraja saboda tana haihuwa wacce take 'yan shekara ɗaya bai halatta ka bada wata kake yan wata goma sha biyar sai dole an tashi kasuwa an ci wannan shekarar ta daya to a lokacin nan za ka fitar da ita ɗaya rakunan ka sun kai ishirin da biyar har zuwa talatin da biyar da mai ishirin da biyar da mai ishirin da tara duk za su fitar da rakuma yan shekara daya in ko ba su samu rakuma yan shekara ɗaya ba to su samu rakuni ɗan shekara biyu na mulki to yanzu kai talatin da shida kuma zuwa arba'in da biyar su kuma mutum zai fitar da raƙuma a shekara biyu to daga arba'in da shi kuma zuwa sittin shi kuma zai fitar da hikka kuma a shekara uku daga sittin da ɗaya zuwa saba'in da biyar kuma mutum zai fitar da raƙuma a shekara uku da ake ce mata da za'a daga saba'in da shi zuwa sittin kuma zai fitar da raƙuma mata guda biyu ɗan shekara biyu biyu wanda ba su kai shekara uku ba daga tasa'in da ɗaya zuwa ɗari da ashirin kuma zai zaddara kuma mata guda biyu ɗaya shekara uku manyan biyu to sannan in suka haura ɗari da ashirin kuma to duk multiple na arba'in za a fitar da a kirga su duk multiple of forty za a fitar da bintu buri ita ce a shekara in kuma multiple of fifty kuma za a fitar musu da hikka ita ce a shekara wannan game da rahama ke game da shanu kuma su ma ubangiji subhanahu ta'ala ya farlanta mana kamar yadda a cikin sunnar hadisi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana da saniya daga kai zuwa 29 ba zan ta amma da zaka sun kai 30 to za ka fitar da dan maraki wanda yake sa ɗaya har ka kai 39 ne 31 da 3 da 4 da 4 har zuwa 9 za su tafi shi ne kan baraki ɗan shekara in suka kai arba'in kuma to sun sauka daga nan har zuwa hamsin da tara sun kuma za ka fitar da saniya saniya har sana shekara biyu sun nan to har sai sun kai hamsin da tara daga sittin kuma zuwa sittin da tara sai ka fitar da wato saniya wacce take a shekara 'yan barka guda biyu 'yan shekara ɗaya sannan kuma daga nan in ne suka ninka talatin ai suka in suka ninka talatin to za ka fitar da jari da ainihin shekara ɗaya sannan kuma in suka ninka arba'in za ka fitar da musulmi a shekara sannan awaki da tumaki kuma su kuma zakar su shine daga ɗaya zuwa talatin da tara in babu zakka a kansu sai sun kai arba'in mutum yana da awaki arba'in to daga awaki arba'in zuwa ɗari da ashirin duk gaba ɗaya akuya ɗaya zai ya haka cin kiyama daga ɗari da ashirin da ɗaya zuwa ɗari biyu kuma akuyoyi guda biyu ko tumaki guda biyu daga ɗari biyu da ɗaya zuwa har ɗari uku da casa'in da tara su kuma za ka bayar a waki guda uku ko tumaki guda uku in suka kai ɗari uku kuma to sai ka raba duk ɗari ka fita musu da akuya duk ɗari ka fita musu da akuya haka ake wannan game da zarkar dabbobi ke sai kuma zarkar wato amfanin gona wannan darasin san Allah ya na gaba daya gurgurdan abin da ya a cikin aya wanda shi ne ya zo mana wayannan zai zo a karatun mu nan wanda ina ji shi ne darasin mu na karshe Allah ya da a wannan aya ita kaɗai sai mu hakura ba dan mun gama ita ba kuma sai mu shiga cikin wasu ayoyi amma mu san cewa abin da ƙasa ta fitar akwai sabani babba a kansa dangane da abin da ya shafi zakka sai dai ayat da alaran ma ya karanto mana a sai mai mai ta bayan da dina amanu ittaqu alfiku min ta ma kasabtum wa ma akhrajna lakum min al ardh wannan aya ce da take nuna cewa lallai akwai zakka akan abin da ka saka fitar sai dai malamai sun ce ba dukkan abin da ka saka fitar ne za a yi zakka a cikin ba kowa ya sani cewa ba a zakkar wasu daga cikin vegetables kamar tuffa da lemu da ayaba da mangoro da kankana wasu malamai sun ce da rumman shi ma baya cikin abubuwan da ake bada zakarsa da kuma irin su strawberry da irin su mulberry da irin su blackberry wayan abubuwan dukkan su suna cin abubuwan da ba a yin zakar su kuma ba a fitar da zakka a auduga ba a fitar da zarka kan fulawa ba a fitar da zarka kan ciyawa ko kuma harawa da aka cire ta daga cikin gyada sa'an abin daga cikin abubuwan da suke fitowa daga ƙashin ƙasa akwai kifi da shi ma kifi ba a kirga shi a fitar da zarkarsa sa'an kuma ba a fitar da zarkar duwatsu irin waɗanda ake haƙo su daga ƙarƙashin ƙasa in dai ba an samu zinariya da azurfa a cikin su ba wanda a karatun mu na gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu za a kan wannan juz'in na ƙarshe wanda shi ne ke da alaƙa da karatun wa an tuka abu yau ma abin da muka faɗa da Allah ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma ba wani ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wai tsari wato shi karatun da ya so ya nuna ko kuma ya nuna dukkan abin da aka baka wato ko da ka fara amfani da shi ka ko da ka fara amfani da shi ko kuma ka fara amfani da shi ne ko sai ka san hakkin wani a cikinsa daga cikin tambayar sai ta cewa ta ɗaya sai ce domin yana neman tsarin bayanin bisa ga ma'amala da suke faruwa tsakanin cinikayya da ta shafi kuɗi wajen samun su wajen kashe su wannan shi ne tambayarsa ta ɗaya duk a cikin littafi guda ɗaya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala wa ba'd game da abin da ya shafi kuɗi a ce ba za ka yi amfani da shi ba sai ka san me haƙƙinka a ciki wannan shine abin da ka'idoji na usul suke tabbatarwa domin asalin kuɗi haram ne sai abin da dalili ingantacce tabbatar da cewa ya halatta ka ci yanzu kawai ba za ka sanci kuɗi a jikinka kawai ka ka kashe su ba sai ka tabbatar da naka ne ko ba naka ba haka zalika mutum ba zai miƙo ma abu kawai ka karɓa ba a kawai ya miƙo maka abu ka karɓa ka je ka amfani da shi sai ka ji da ne ya baka rance ya baka ko aro kyauta ya baka ko siyar maka yi sai sa maka ubangiji na wata'ala ya iyakance mu'amala ta tsakanin mutum da mutum da cewa wala ta'kulu amwalakum wala ta'kulu amwalakum bai الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله يتكفر يركو بالباطل أبنزا نعم أنت أبنزا دو banza ga wofi kenan ma'ana ba tare da kasan wannan dukiyar ta mece ce sannan kuma wata ya ɗaya da hukami ko kuma ka ɗauku kuɗi kawai ka je wajen alƙali ka kai masa domin ya baka dama ka ci kuɗin mutane kuma ka san da haka ya kamata can kuma su bai wani su amma ta ala ke cewa illa ta kuna tijara sai dai idan kasuwanci ne shiga tsakanin to ko an kasuwanci ne ya zama ya kamata ya zama an tarabi ya zanto akwai mutual consent tsakanin kai da shi wannan a wannan karkashin wannan ayar aka gina islamic law of contract wanda tilas na contract kowane iri ne dole sai ya zanto bayan an samu contracting parties to kuma a wajen mutual consent tsakanin kai da shi sai ya zanto tabbas akwai kiliya offer da clear acceptance sai zan akwai al-ijab sosai wanda ba matsala a kansa akwai al wanda babu matsala a kansa idan da haka yaran ta kawai a baka abu kai baka san na me baka ci sai ka tsaya ka tambaya kuma shi yasa ma ai tsintuwa wanda kawai tsinta ba kai a hanya ka gani aka tambayi manzo Allah sama game da tsintuwa manzo Allah ya bada yadda za a yi ce arif hasanatan fa in ja sahibuha wa illa fa hiya laka ta cikiyar ta shekara daya in bai ita ya zo ba ka ba ta zama ta aka ce ya rasulullah afara aita dallatan ghanim to mutum ya tsinci ya ba kawai ka ganta tana tafiya mazala ya ce to in ka ganta ihfaz iqasaha wika wa wika ka kiyaye igiyarta da abin da ake zuba mata abinci kai ta ciki a shekara daya in me ita ya in ba ka ba ta zama ta aka ce to ya rasulullahi afara ita zallata ibil raqumi ba yace malaka wa malam ina ruwanka da raqumi shi raqumi kura za su cinye shi ne ita ma tsoron ta take kyalin shi ko mai shi ya zo ko kuma su yi ta'arar gama da kura ba ruwanka da shi wannan kenan game da abin da ya shafa a baka abu baka san daga inda ya fito ko kuma kana da abin baka tantance haƙƙin ka bai halatta ka ci haƙƙin wani ba Allah ya samu dace bai tambaya ta gaba shi ma Allah ya saka sai da Allah da fatan ku sha lafiya kowa lafiya kan ce ke da yana so ya san cikin bayanin da zai kai. wanne ne kowanne zama a kai da kuma samun dabino da sanin dabino sunan dabino da ke korar cututtuka iri iri wanda kai bayani domin zan tafi neman sa haka ake so aka yi karatu ya tashi sai ya fara aiki kun ga abin da ya sa iyayenmu da kakanninmu suka fi muke wallahi duk yawancin su mun fi su karatu amma sai ka muka ka tarar da ka haddace qur'ani ka haddace sahih bukhari ka haddace kaza amma babanka shi da bai haddace qur'ani ba shi yake tashin ka sallah asuba shi yake dora ka akan hanya so da shi dan kadan din da suka sani aiki suke yi da shi ba sa tsallakewa su yi gaba sai sun tabbatar sun iya wanda aka koya musu imam ahmad dan hanbali ya ce ban taba rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai na yi aiki da shi kuma ibn al-mulakkin a cikin muqaddimar badal al ya ce imam ahmad ya haddace hadisai dubu so dubu wannan an yi muraja'a da shi an tabbatar ya haddace su miliyan ɗaya hadisan da ke cikin musnad kuma sun fi dubu talatin wanda ya tace su a cikin musnad amma ya ce ban taɓa rawaito hadisi ba wallahi sai aiki da shi ya ce har sai da na rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ya je an masa kaho ya ba wa mai ƙafan dinari ɗaya ni ma sai da na kira wani mai kaho ya mun kaho na shi dinari ba wai ka san nawa ne dinaran ba kamar kuɗin da zai ishe ka kasira kwallon ya ba saboda za su aiki urwatul bariki da dinari ɗaya siyo masa ra'ana da gobe sallah dinari ɗaya kamar naira dubu hamsin ba kawai ka je a maka kawo kuma shi kawai zuwa ya a masa kawo tun da annabi ya shi ma ya yi to wannan ma kaga ya cinka an yi karatu jiya yau kuma ga shi har ya tashi ne aiki da karatun hmm. wannan Allah ya saka masa da alkhairi dan ma kuma ba karatu ne kai tsaye wanda yake da alaka da sallah ta kai tsaye da azumi kaga wannan yana nuna da bayani akai akan sallah da alwala da azumi to da shi ma kai tsaye zai tashi ya fara yi kuma wannan yana ƙara ƙarfafa wa mutane gwiwa to dabino dukkan ta akwai alkhairi a tare da shi amma ina baka shawara in dai zaka samu ajuwa dabinon madina to ka je ka neme shi ya fi kowanne dabino saboda shi ne wanda Allah suna ce mutum ya ci zai guda bakwai tsafi da sama ba za su kama shi sannan in ka samu alburni a shi kuma za a ce khairu ta'am khairu tamaratikum al kamar da makaranta a jiya hadisin Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin na Imam al amma in baka same shi ba rukab ma yana da amfani da azumin nan a dinga shan ruwa da shi in baka same shi ba ko da irin busasshe na ne in ka cikin Allah ya tsaya da za ka samu amfanin da yake cikin rabuwar da binan insha Allah wallahu ta'ala a'lam wannan ne tambayar su hada asalamu alaikum malam a cikin wasu ali imran wata aya ce idan mutum ya karanta ta ubangiji subhanahu wa ala zai waiwaye shi ko bakwai ɗaya ke ne hukunci turare da roshi da azumi to ayat cikin suratul ali imran Allah ba san ba dai zan ce babu batun da ilimi yana da faɗi amma ni dai ban taɓa ji ba gaskiya in akwai wani karatun sai a kawo mana game da hukuncin turare kuma da azumi da brush a takaice brush baya kare azumi turare baya kare azumi tunda ba sa cikin abubuwan da aka ce suna shiga ta makogaro in kuma ka ce turare na kare azumi kura ba kuma an tabbatar da kura ba ta kare azumi a ƙanshin abinci da yake shiga makogaron mutum Koda ya sa yawo mutum ya tsinke azumin sai na insha Allah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam wannan ne tambayar jama'a assalamu alaikum malam ta so bayani akan sallar duha shin akwai wasu ayoyi da aka kebe a cikin wannan sallah kuma wani lokaci ne ake ayyukan da wannan sallah to sallar walha dai kun sa akwai sabani akan shin ayyuka ko ba ayyuka ba imam abu dawud ya rawaito daga abu sa'id bin khudri Allah ya kare da gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar walha kullum har sai ma an ce manzo Allah wai ba zai daina walhan nan bane kullum sai yayi kuma ya kasance wata ran yana daina yin ta ma har sai ka dinga cewa wai yaushe manzo Allah zai dawo yin walha ne to amma wannan hadisin hadisi ne da'ifun jiddan saboda a cikin isnadin sa akwai afiyatul aufi shine ya rawaito daga abu sa'id shi kuma yana da raunin hadda sosai baya rike magana yakan canza ma magana sannan kuma yana cikin masu tadlisi da rufa domin yana rawaito hadisi daga kalbi kalbi kuma mawdu'a wa ba'd makaryaci ne to in ya tashi dan kada a ga cewa ya rawaito daga makaryaci sai ya kirawo kalbi da alkunyarsa sai ya ce masa abu sa'id kuma yana rawaitowa daga abu sa'id al kudi da haka in ya rawaito daga abu sa'id to Allah ne kaɗai ya san gaban dan wake domin ba za ka iya tantance barcin makaho ba sai ka ga to abu sa'id al khudri ne ko abu sa'id al kalbi in abu sa'id al khudri ne to annabi ya faɗa kenan in kuma kalbi ne ta yi dan kai ya kai wa annabi to ko musamman imam muslim ya rawaito daga nana insha Allah ta yarda a gare ta tace cewa kuntu usalli zuha, ni dai ina yin wala wa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafin usalli ba taba ganin amma manzo Allah ya yi sallar wala ba manzo baya yi to amma dai hafizul qawl ne tana da amfani musamman ga mutumin da baya samun damar yin kiyamul layl kuma ya tabbata a cikin sahih muslim abu huraira yake cewa annabi sallallahu ya yi min wasiyar kar bar abubuwa guda uku na ya ce kada in bar yin azumi na kwana uku a kowane wata na biyu kada in kuskura in yi bacci ban yi wuce ba na uku kuma in dinga yin sallar walha malamai suka ce abin da isa saboda abu huraira ya mai da hankali wajen haddace hadisai baya iya samun damar yin kiyamun laili sai manzo Allah ya ce dinga yin walha to amma da za ka yi kiyamun lailin kuma kai walha sai ya zama nurun ala ba da ida eh, ta ah, game da adadin raka'o'in ta raka'a takwas mafi karanci raka'a biyu sannan kuma lokacin yin ta shine da hantsi idan aka ce hantsi shine bayan safiya kafin rana ta tashi idan ba lokacin hani ba Allah ta'ala a'lam muna maraba da shugaban majalisar malamai domin halarta wannan taro Nós vamos de mais que nós precisamos acabar de nós irmãos. Nós na cara